to sai kawo ita ya ce wani ba sai ka ga ya jawo hankali ku kenan hmm. sai kana son ka me zai fada wani ba sai ce hal shin ba haka bane ba hal da hausa wai kenan hal tanqudul mar'atu sha'aha ila al-ghusl imam at-tirmidhi yace shin mace in za ta yi wankan jaraba sai ta kwance kifanta ko kuwa wannan ne sai an warware sai ko ko ko haka ba sai an warware ba sai an kwance ba sai an kwance ba eh sai an kwance ba wani suka ce sai an kwance ko wani suka ba sai an kwance ko to yanzu za mu gani ko قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ايوب عن موسى عن سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع عن ام سلمه قالت ga abu ya fito daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake daga nan kuma in ka nemi wani abu sama da haka kuma to shi ke nan duka ga dawa fa ma za ba da haƙƙi an ummi salama wa take kuma salama eh ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ismuha hindu bintu abi umayya wa ismu abi umayya suhayl wa yuqal lahu zadur rakib kanat li abi salama bin abdul asad da matar abu salama da ne dan abdul asad fa hajara biha ila ardil habasha sai hijira da ita hijratul ula zuwa kasar habasha alhijira ta yi yace to hijira din duk da rike da aka yi fa wala naslahu hunaka zainab sai ta haifar masa ɗaya ya sunanta zainab wa wala naslahu ba'da zalika salama wa am sai ta haifar masa kuma bayan wancan salama da am wa mata abu salama ta fi jumadan في جمعة الأخرى الآخرة سنة أربع من الهجرة shekara شكرا هدو hijira. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليالي رقينا من شوال في شوال من الله صلى الله عليه وسلم يا أوريتا أنا نتزو تجرما har ta zo sai da suka shekaru 80 arba'in wa 80 da sana sai da suka shekara 80 da hudu sa'annan ta rasu aka ji aka binne ta albaqi al-zarfi Allah ya tsaka amin da sallallahu alaihi wasallam mun gane yasa ba abin mamaki bane sai ma ki tambayi abin da baki sani ba game da addini kai ma ba abin mamaki bane ka tambaye ka ka faɗa ba sai ka ɗauka da zafi ba ko in ka tambaye ka kaza kaza gane ma'ana haƙƙin ta yara ta mun gane ko da a ce akwai wacce ko wanda za ta yi nauyin cewa shi ta tana gidan ilimi kuma ba ta ta ta ta da wata matsala da da wannan matsala matsala ta wanda za ta tsona amma da take kultu nace ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inni imra'atun ashuddu ghafra ra'si da ya manzon Allah ni mace ce wacce nake kyautata kisa gashin kai afa an kudu da kudin jana in zai wanka jaraba sai na kwai tambayar ke nan tambayar ta kuma salama sai ma manzon Allah ke nan game da game da wai ta san za ka kisa gaji ta tana kyautatawa ne ta daure da kyau da yin da kyau da rantsuwa kisan su daban da wannan fataki a kama kawo gare a kawo a'a gaji ne tun tunda gaji yana da sauko sai a kama a sassa ka a sassa ka da juna shine kisa gaji mun gane ko shi ne sai yanzu in za ta yi wankan jaraba sai ka kwance qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la manzo Allah ya ce a a ba sai kin kwance ki bisa daki bisa daki inna ma adadu hasan وهو إثبات الحكم في المذكور ونفي ما عداه ويقصد إلى قصر حقيقي وقصر إثبات قصر الصفة على الموصوف وقصر الموصوف على الصفة وقصر هل هو سبب هذا إنما أي يكفيه يا يأتي أن تحسين على رأسه ثلاث حسيات من ماء وقال أي كوي يكفيه ki ɗebo ruwa ki kamfata ruwa su uku ki kwarara a kai su uku na ala sa'ir da sadiki alma. bayan kin kwarara ruwa akan ki uku nan sai ki zuba ruwa a sauran a ragowar jikin so uku fatar kurina sai ki nan ga sai ki da kawai fa'in wa qala fa idza fa'in da tasahar manzo Allah ne ke bayani kuma za a yi hutu a wani ma bai halatta ba cikin haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya halatta manzo Allah baya su a lokacin da yake ana bukatar yin bayani makami na manzanci ya shige wannan manzo Allah baya mun gane ku sai ya manzo Allah ni mace ce da nake kisa gashi kaina wurin kisan kuma ina tashiwa ina ina ina takawa da kyau yanzu zai wankan jaraba sai na warware sai manzo Allah ce la ba sai kin warware ba ba sai kin kwace ba ai ya ce sai ki ɗebi ruwa su ki kwarara a kai su biyu uku sannan ki wanke sauran jiki shi ke nan ka farka shi ke nan tabbas qad fa iza anti qad faqa arti shi ke nan ki farka ke abin da ke farka kai قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يجي حكمة لمن أكم حكم فكتي أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة ولم تغسل شعرها أن ذلك يمسكها بعد أن تسكب الماء على رأسها ya ce in mace sai wanka ta kwarara ruwa a kanta ta zuba a jikinta ma'ana wanka ya yi in aka ce wankan janaba wanka mai da mai duk shiga kenan da wankan janaba da na haiza da na nifasi duk menene hukunci a jar'a musulunci menene hukuncin su Thank you. Baik, shine al-Imam Abdul Rahman al-Barkuri sharhi kirmi ke ne. Mazhab al-Jumhur anna al-mar'ata idza tamtalak min al-janabati aw al-hayd yace mazhab al-Jumhur malamai shine in mace za ta yi wankan janaba ko na haila ya fiha an ta hafiya ala rafiha salata hasayatin wa la yajibu alaiha naqdu shahriha yace majumhurin malamai sun tafi kan in mace za ta yi wankan janaba ko na haila ya ce ta ka tebi ruwa ta kamfashi ruwa to uku ta zuba a kanta ya wadatar ba lallai sai ta kwace kifar ta ba wa qala al-hasan الحسن البصري والطاووس بن كيسان يجب النفس في غسل الحيض دون الجنابة sai aka samu ɗan malamai kaɗan suka ce eh mun yadda in wanka jaraba ne ba sai ta wanke kisan ba amma na haila ne sai ta wanke kisan وبه قال أحمد ورجح جماعة من أصحابه أنه للإستمام فيهما. يقول أبن الإمام أحمد يقول amma waɗansu manyan malamai cikin mazhabin hanabila suka ce kwancewar warware kisan is mustahabbi ne ba wajibi ba mun gane ko wanda da da man qala bi wujubin nafsi fi ghusl al-hayd dun al-janabati bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam li aishata wa qudira saki wa mutashi wa idan kace in wankan haila ne sai ta kwance kisan suka ce sun yi ai amfani ne da hadisi na nan Aisha inda manzon Allah ya ce mata ki wanke kitsan ki sa'annan ki taje zaki mun gane ma'ana zance kin inganci ba sai ka wanke ba a cikin wankan janaba a cikin wankan aila ma suka ba sai ka wanke ba wai su gane malamai suka ce a a sai ta wanke istibabi ne ko wuce suka ce ibada me yasa za ku matsanta mata suka ce abin da yasa wankan jaraba sai ta faru kullum sai ta faru sau biyu a rana sai ta faru sau uku a rana amma wanda aira sau ɗaya ne a wata yasa da shawarar ta ba za a matsanta mata ba ba a dame ta ba su ba da ce duk da haka ba za a tsora mata abin da ka ba ta tsora mata ba sai sai aka ce me za ku faɗa game da hadisin na na Aisha da suka tafi aikin hajji ne ko umra tana ci sai sai da sai manzo Allah ya ce wa ne sarki sarki ki ta da ki yi wanka hajji mun gane ku ki warware kitsin ki wanke kitsin ki ta da ki yi wanka ya za ku me za ku faɗa game da wannan kuma sai suka ce eh to yanzu an samu ga hadisin ummu salama ga hadisin na na aisha ko wacce matan manzon Allah ce ko wacce kuma ita aka faɗa ma ya shafe ta ne aka faɗa mata sai suka ce ai akwai babu sai shi kenan sai ai jamu kenan ko sai suka ce abin da yake cewa ki kwanci gashin naki ki tashi suka ce da ki babu ita me zai hana faɗi haka Kunya da ma in ta kwance ba yayi don ta kwance ai nan babin aura sai suna ganin abin da yake kenan to shi kenan ai abin da yake kenan baya sa ku dora mata abin da ba wajibi ba suka ce mun inda muka tsaya kenan ba wajibi bane a kanta amma ta kwance wurin wanke ko ka haira ya halatta dalla jumhur bi hadith ummi Salama, al mazkur fil malamai suka kafa hujja da hadisin ummu salama wanda muka karanta yanzu وفي رواية لمسلم للحيضة والجنابة أو رواية لإمام مسلم يرويه نقوم بسلامة رواية أم سلمة وانكر أين الجنابة من قال إذا ما نبيت وانكر أين الجنابة وحمل الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم وقضي رأسك على الإنس الإمام جمعا جمعا بين الروايتين سكتي أي sai a ɗauki hadisin kuma salama a yi aiki da shi hadisin na na aisha sai a yi zarfi tsakanin shi da wannan hadisi dan a yi aiki da su duka sai a ce hadisin na na aisha na nuna cewa musulhabi ne da warware tashin kanta in za ta yi wanka haila aw yujma'u bi tafsil bayna man la yasilu al-ma'u ila butunihi bin naqbi da suka ce ko ko ayi wani jami'i hadisi kuma salama na nuna cewa duk wata za ta wankan haila in matukan gashi zai kai kanta babu komai amma in ruwa ba in matukan ruwa zai kai har kanta babu komai amma in ruwa ba zai kai ba sai ta shigo cikin hadisin na na afirka wa ku bi ra'saki wa mutaki abin jinsi ya kuma ba wa illa فلا هذا فلان وإلا فلا هذا فلان ما ذكره الحامل في الفتح وقيل وجه إن شعر أم سلمة كان خفيفا فعلم صلى الله عليه وسلم أنه يصل الماء إلى وصوله وقيل بأنه إن كان مشدودا نقذ وإلا لم يجب نفسه لأنه يبلغ الماء أصوله قال صاحب سبل السلام الإمام الصنعاني فلا سبل السلام شرح بلوغ المرأة wani littafi ne mai albarka bulugul maram min ajallati al-ahkam al-hafiz ibn hajar al-asqalani wanda ya sharhi fathul bari wanda ake ce mashi la hijrata ba'da al-fath shine yawan littafi ya dogo ma'ana ajallati al-ahkam ma'ana fiqh sunna yace babu sahara babu sarki maimakon yake maka ya waje kai kaza ya halaka kai kaza sai ya kawo hadisi sai manzo Allah ya ce kaza kaza ko manzo Allah ya aika kaza haka ya har zuwa kace bulugul maram littafi ne mai albarka kusan duk duniya ana karanta shi sai aka samu manyan malaman sai mai sharhi wannan yayi kaza wannan yayi kaza amma sharhin da ya fi cika yake girma shine subulus salam sharhi bulugul maram na alhafizu as-sanani wani babban malami ne mutumin yamma as-sanani babban malami da shi da shaukani da siddiqu hasan khan manya manyan malamai ne Allah ya hore musu ilimi a lokacin da za su suna fassara hadisi ko aya ko suna magana game da fiki suna masa mas'alatin na usulul fiqh ka'idoji na musulul hadisi lugar arabiya fi zan kan malamai baki daya sai ta tashi matsala su warware su bayyana su fayyace su ce ga abin da suke gani to sai dai waɗannan manyan malamai guda uku ana ce da su bin bilatu shuru manyan malamai ne Allah ya ba su ilimi da karfi amma ba kai hankali ba sai ka sun kama sun kai wata matsala sai ka suna ce tabbatar da matsala da karfi dan Allah ya ba su kwakwalwa da ilimi da ibtila'i wa mun gane ko ba sa tsoron kowa ba sa shakkan magana kowa sai Allah da manzon duk wani malami da suke ganin sa. ba daidai bane akwai lafi da ya kore wannan ba shi da kwarjini a wajen wannan matsala ba ya tafi da shi ba suna ganin banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda za a jika masa wuya dari bisa ko wanda malami ana jika masa wuya ne inda ya dace yayi daidai Allah ya dace da shi amma inda ya kuskure da kace ai imamu malik ya ce ma minna illa rajja wa rujja illa sahib hadha wa ashara ila qabrihi ash-sharif imam malik an asbayi ai ba wani a cikin ai istilahi qa'ida ma'ana al-qur in imam malik fi ma minna da hausa da kenan babu wani a cikin mu to kamar su imam malik yake a cikin mu za a ce mu yan kasuwa mu yan siyasa mu yan kaza mu suwa ma minna babu wani a cikin mu أي معشر العلماء الراسخون في العلم yace babu wani a cikin da ya yi rai shi ma na yi masa rai dukkan mu baki daya sai da muka yi ma waɗanda suka bace mu kuma malamu istidrai muna ganin malaman da suka bari kaza ga daidai ga daidai mu ma baki daya abin da muka faɗa sai da aka samu almajiran mu suka ci mu gyara a ai fada wajen in ka ana fada duniya ta ne in lafiya aka rufa ai imamu shafi ya ce ban taba jayayya da mutum ba sai ina fatan in ga cewa gaskiya ta fito ba ce sai da gaskiya ake bukata ya ce wai daidai ne ta zamo daga gare ni ko gare amma yanzu muna jayayya da kai so nake a ce ni ne kai da kana so a ce kai saboda me me ya ce duniya ta karanta gari karanta almajar imam malik sai ga matsala ɗaya ibn al-qasim ya saba mai imam malik ashab ibn abdullah ibn wahab wane da wane ne sai ga su kan almajar imam malik sun ka su kashi uku ko biyu to duk kitabin da kai karanta da kila matsala ɗaya ne aka rubuta maka shine ko kana ta cikin hankali da wani in ba wannan sai ba sai ta ki hankali ma'ana matsala ɗaya ce a cikin almajiran imam malik din ma wanda shine yake mansujiya akwai matsala da ta mun gane shi yasa killatul ilmi shine ke kawo da nafi abin ka karanta wani abu kaɗan abin da kan ke ganin nan. sai kana ganin duk duniya ba wannan ba shi kenan sai dai sai dai da mun gane ko to su wannan as da shaukani da sadiq hasan khan suna da karfi ne na ilimi yasa duk magana ka dauko shirye shirye shirye suna faɗa ne ba wasu ba ne kwarjini a gaban sai wanda ya dace da sunna sai wanda ya dace da hadisi ko aya to a kan haka sai ka tuka kawo wasu matsaloli da ake samu da su in ka bi zaki ilimin su da kwarewar su sai ga wasu matsalolin suna bukatar gyara kai kuma sun fi karfin ka sai ka bi su shi da ke fara sahibu subul salam لا an hadisa aika kana كان في ya ce ai wannan ma gyare da suke sun ba da lokacin ko hadisin na na Aisha da aka fice da je ta kaje kanta da kwanci kifin da tsayi wanka aikin hajji ake fa innaha ahramat bi umratin thumma hadat aka ce tayi umra ta dauki harma ne na umra sai haila ya zo mata qabla dukuli makka kafin su shiga makka fa amaraha sallallahu alaihi wasallam an tanquda ra'saha wa tamtashi wa tabtaki bil hajji wa hina hina wa hiya hina hina lam tasur min haidha yace dan me kuke bata lokacin ku je hadisi na na Aisha ya wajabta sai abu yace kisan na na Aisha za a je aikin hajji ne ta ɗaurin arama da kumura kafin a shiga maska sai haila ya zo mata sai ba Allah ce ki taki wanda ki zanki ki taki zaki ki ki wanka yace tana cin haila wani kashi yi wannan wanka ya karfafa da ita ya sa yace wannan kurkuka da aka yi manzo Allah ne ta sai wannan baya da ta ma karkata da daga haila ba ba ya zama wajibi ko da ya ba illa tasbihillah ai yace wannan wanka da manzo Allah ke tayi wanka ne na tsafta ba wankan haila bane mun gane ko fala yu'aridu hadith ummi salama aslan yace har abada aslan ma wannan kisa tana na Aisha bai yi sai jayayya da kisa kullu salama wa ke da tsaya ma ana neman jara ana neman jara wala hajata ila hadhihi ta'wilat yace saboda haka ba bukatar ai wannan fulani a ce sahabi ne a ce sai wanda zaki ta zaki ne wanda ta zaki ta a ce sai wanda duk wannan ba a bukata wannan wanka da na ayat sai manzo Allah ne ba wai wankan haila bane balle ya dauki hukunci har abu ta hanya inna an malamai sun jumhur da wan an jaraba da na haila da na nifasi duk hukuncin su ɗaya a cikin shirkan mutum ba haka bane ya sa mace ba shi ta kwace kasar ba amma ba sai a yi la'akari da irin kizo kasashen bakashen mutane gashin su ba shi da tsawo mace ce ta kama gashin ba gashin ba sai a kawo wani zare ko na yi a a nabi duk baki ɗaya da inda ma duk a lura da mu alamolan aljihu to amma su farare da su gashi suna da tsawo gashi ake kama ana kisawa a kisa wannan lalabi wannan lalabi wannan a kama a kisa wannan ka zuba ruwa sai kisa shi ma gashi haka shi za ki yi in girma ka ji aka kama aka san saka aka kula ba zai aka kawo aka san taura ba wannan matsala ta ga ji da wankan haila da wankan janaba da wankan menene ba na bai cikin kwance ba ba na bai cikin warware ba haka manyan manyan malamai sun suka tafi wai malamai suka ce a a ai babu shi wankan janaba sai faru kullum ko su ɗaya ko su biyu in aka ce ku sai kin warware za a wahalar ne amma wanka haila aka ce so ɗaya ne a wata me zai hana kin warware in kin warware babu komai in ba ki warware ba ma wanka yayi mun gane ba ga ummi salama an ka ba ba kuma insha Allah sai da ita cikin aljanna duk addini matan manzon Allah ka kafa ki ne ɗan akwai dan ba akwai shakka a saboda na matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya ta su fa baya ta sai ta ga manzon Allah yana nan jin jin jiki haka shi ne take take mai yara ta girma ta kware cikin hankali ta daukar rayuwa sai ya yi tsaya hanyar manzon Allah da manzon Allah ta fice zo da ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah duk inda sai ba shi zaki sai sun fada sai aiki ne kadai manzo Allah sallallahu alaihi ce ai ina sani in kina fushi da ni ko ba ki fushi da ni sai da ya ya kake ta sani da ke kina cikin walwala muna jira ana tashi sai ke ki ta ba ki rabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam na rabbi da ubangiji muhammad amma in ka ya sunan ba ki rabbi ma'ana sai na da kawai da ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ka san ne ai na yi mai ba da ba da ne ko to abin da nake so shi ne so nake na zama da shawar karkashin hikma tare da kai iyyar aure tare da kai saboda ne ranar lafiya inda kake kisa kada a sake a banne ina nan matan aure amma girki na na kara ma ya san yadda ake da nan sai aka ta suka haka ko ba ta haka ba ai daidai ko ba ai daidai ba na cin hankali da fada da yaji da bari ba shi ya nuna bukatar kawai ya zo ya tare da ni ai sai na nuna masa karshe mun yi ya kake shi kai ma zafi da kaza da kaza in ka ji tsoron Allah shi ke nan sai abin da ya dace ai wata ta so take ki wannan gida akwai arziki akwai wadata akwai imani akwai so take da sauran jiki to amma kai ba ta ci alwaji sai ta ganda za ta kawo tashin hankali ba inda take son tana son ta zauna lafiya amma ta zauna lafiya ita kadai za ta hana ma jin daɗi ma'ana ta hudu aka ba ka izini da aura ita kadai za ta hana ma jin daɗi ya kawo wani hukumar duk sa'an da kake za ka tada hankali wani sai mana duk sa'an da kake wani ba zai ji daɗi wallahi sai ma ba ta ji mun gane babu ma ja'a anna ta kulli shajaratin sha'aratin janaba alai mu matsalan babin abin da ya zo cewa dan ta kulle shi janaba wai karkashin kowanne gashi akwai janaba ko da yake wannan hadisin zaifi qala hadathana nabru bin ali qala hadathana harith bin wajid qala hadathana malik bin dinar abu muhammad bin sirina an abi hurairah an nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tahta kulli shi janaba fasbilun sha'a karkashin kowane gashi akwai dalaba wanke gashi wanku albashara ku tsaftace fatan jiki ko قال وفي الباب عن علي وعنه قال ابو عيسى حديث الحارث ابن وجيه حديث غريب لا نعرفه الا من حديثه إيه ولا حديث ضعيف ko da ne cewa ka zo ka jarba ta tabbatar da ruwa ya kai ko hadisi ne kala da suke shekarta ba amma hukuncin da ake so mu fiye wa ta da ta tabbatar da kowa ya kai mutu da aka kai wani ciki ko kai yi wani zai kaji ba wa bai wa ne min al-hakim ma ya ce shi wani da ciki ne ba ne kwari mace da a samu ji da shi a wa kasa ba wani da ba a kaji amma ya fi na al-hakim wa shi ya ka aiki da wata daga malamin مالك بن ميلاد ويقال الحارث ابن وزير ويقال ابن وزير باب ما جاء في الوضوء بعد الوضوء بعد الوضوء yin alwala bayan an yi wanka wannan jana ko yin alwala bayan wanka shi wajibi ne ko ba Thank you.

da niyan wanka ya wanka ya dauki alwala ko bai ko lalle ko ya sai alwala ya dauki ko sai an eh? sai alwala قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال أبو عيسى إمام الترمذي وهذا قول غير واحد من أهل العلم wannan magana da ke nan da manyan malamai suka faɗa min ya ashabi nabi sallallahu alaihi wasallama wa tabi'ina manyan sahabbai da tabi'ai Allah ya tawassau Allah ya tawassa ba da hukumi cewa mutum ba zai alwala ba bayan ya zama wanka ai in isma'an bi bin awwal muslim ai suka ce ko dai a ce manzo Allah yana wadatuwa ne da alwalar da ya fara yi kafin ya yi wanka da ake so a fahimci matsala ta wucin mun gane duk sa'ad da janaba ke tare da mutum da za ka yi alwala to tuku janaba ta dau a ce alwalar da ka ta cikin wakar mata isa da wadatar da kuma duk da janaba in ka zo za ka yi wakar janaba sai ka yi alwala shi ke nan janaba ta dau akwai janaban ko ba alwalar mai alwalar da wadatar biya eh? ta wadatar da wani abu Za a nan sai ka zo ka yi wanka aka ce za ka iya yin sallah da shi ne malamai su ce ko dai manzon Allah yana wadatuwa da alwala da ya farko ko ko a yana wadatuwa da wankan da ya yi اتباع بوضوء الاول في الغسل او باندراج ارتفاع الحدث الاصغر تحت ارتفاع الاكبر بايصال الماء الى a اعضائه ko dai dan manzon Allah ya alwala farko ko ko a'a dan al-hadath al-asghar ya ke karkashin al-hadath al-akbar duk sa'an da ka zo kai wanka tun daga sakar kanka za ka wanke har da zuwa kafarka ma'ana duk gabon alwala biyu ne kenan ma'ana duk jami'in duk ba da zama ta kama ka kai alwala ku duk wanda ka ba amma kai wanka ku daya ya dauki wanka ya dauki ne da wanka da alwala wani ya fi وهو رتبة قال البخاري قلت المعتمد هو الأول والله تعالى أعلم وفي رواية ابن ماجه لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة قال في المنتقى بعد ذكر هذا الحديث رواه الخمسة وقال في النيل قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن عمر مرفوعا عنه mawdu'ahu mawqufan yace a cikin babin cewa in an yi wankan janaba ba sai an sake alwala ba an rawaito hadisi daga Abdullahi da Umar marfu'i zuwa manzon Allah da kuma mawqufi maganarsa annahu qala Abdullahi da Umar yace lamma ila anil wudu'i ba'da al-ghusl aka zo aka tambaye sayyiduna Abdullahi da Umar menene kake gani in mutum ya gama yayi wankan janaba sai ya sake alwala bayan wankan قال سيدي وأي وضوء أهم من الوضوء والولاء في وانكع رواه ابن أبي شيبة وروى ابن أبي شيبة أيضا أنه قال لرجل قال له إني أتوضأ بعد الغسل وترواية أحمد سنن ابن أبي شيبة اقول لك اقول لك سنن مصنف عبد الرزاق سنن ابن أبي شيبة سنن كذا وكذا وإن لم يتعبد ثم أعلمت بقولي shi ne suna bi abai, sahabbai bi ai manya-manyan malamai da suna bin zan suna fatawoyi da suka yi da ba za ka same su ba cikin manya-manyan littafan sai su kai ba baki daya a cikin littafin ne ce an ce ma wani wani mutum ne zai ce masa yin na Allah ya kuma ni bayan na yi wanka jaraba ina kan wala ba da kuke ba kala da kan ta'ammaka yace ai ka zurfa ka tsananta وروي عن حذيفة أنه قال يجي أنا مثلا حذيفة ابن اليمان أما يستطيع أحدكم أعلم أن يصل من قرن إلى قدم يجي لا زي wace tun ذكر tsakar kansa har zuwa هو kuwa ولا mai wadatar wa kad ruya lahu zalika an jama'atin min as-sahaba yace akwai da yawa cikin da aka rawaito sun ce ko ba yi alwala ba ka zo kai niyya kai wanka wannan niyyar wanka da wanka kai sun kauce alwala ومن بعده حتى قال أبو بكر بن العربي أرسل الإمام أبو بكر ابن العربي المعافري المالكي إنه في ولي الأمر لم يختلف العلماء malamai ba su yi sabani ba a cikin cewa annar ruwa dahilin tahtar gusu cewa wanka ya ji karkarkar alwala ta ji karkarkar wanka wa annan yadda saharati الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها ليس مية تكملون وقت الجنابة ليس نوت الرجل مية الولاء تكمل الإنساء معناه مية وقت وقت ثم ولاك كاي وقت كاي الولاء لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث يتي سبودا أبو وندا الحدث الأكبر جنبة في يقنع جنبة من كي وانك جنبة تتوث وندا يأتي أبو وندا الولاء شهنوا يسا وانك يأتي الولاء درجة يأتي الولاء فائي دينوا درجة saboda abinda alwala abinda alwala zai dauka abinda in kai alwala abinda abinda zai faru kai alwala yi in janaba ta faru alwala ba zai wadatar ba sai kai wanka akan haka da wanka da alwala akwai kane akwai wa wale ne kane wale wa فدخل الأقل في نية الأكبر وأجزأت نية الأكبر عنه انتهى sai sa ce wannan alwala da alwala da niyyar alwala duk sun dunkule sun shiga karkashin wanka da niyyar wanka sai sa in kai wanka da niyyar wanka ibn al-arabi ba maliki ne yana cikin kusoshin manyan malaman malikiya yace wanka ya wadatar sai kuma akwai magana sai a hankalci ma an yi sallah an alwala na za ka wani masu kai gabobi da za ka wuce masu wanka wa'annan gabobi baki daya in kai wanka sai ka wanke alwala ba su zai wanka ko yaya za a yi wanka ya ɗauke janaba amma bai ɗauke hada su da rana zai ɗauke ba zai yi ba zai shiga haka to amma saba ba tunda baka saba ba zai maka wahala sai a hankali kana karantawa kana ganin yadda manzo Allah ya faɗa sahabbai suka yi sai ka kalli manyan manyan malaman da kai da kanka kayan yanke in ma kai ta aljanna da sai ka karɓa su sai ka ga abin da suka faɗa kuma haka suke har suka bar duniya sai ka sai addinin addinin da yi ba ai sa ba ba kuma ma ja'a babin abin da ya suna idan da kalkitana ne wa jabal wai in kaciya biyu suka haɗu wanka ya waje ba ma'ana in mutum ya sadu da matarsa ba sai ya fitar da mani ba ba sai ta fitar da mani ba mujarradin saduwar ya wajabtar da wanka abin da yasa aka faɗi wannan shine a farkon al'amari an yi sassauci in mutum ya sadu da matarsa matakan ba ya fitar da mani ba wanka bai kama shi ba sai aka ce al-innamal ma'u min al mun gane ko to amma karfin al'amari sai aka tabbatar shari'a ta tabbatar izan da kalmi tsanani in kaciyar namiji da kaciyar matarsa suka haɗu ma'ana in mutum ya zaɗi da matarsa ko da a ce fasikin zali ba wanka yawa abin da ake قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه قالت إذا جاوز الختان الختان معنى آية الكرسي har kafiya ta tsallake kafiya ma'ana mutum ya yi da matarsa faqad wajaba al-ghusl tabbas wanka ya wajaba fa'altu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fastasalna ce ni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi haka kuma wanda muka yi wanka qala wa tilmana an abi hurairah wa ibn wa abdullah bin amr wa rafiq bin khadij qala hadathana hanad qala hadathana wasi' an sufyan an ali bin zaid an sa'id bin musayyib an aisha qalat qala nabiy sallallahu alaihi wasallam idza jawaza al-khitan al-khitan wa jabal uslu idan kaciya ya tsallake kaciya ma'ana wanka ya wajaba in mutum ya sami da matarsa da ke wanka ya wajaba to shine malaman fiqh suka suke bada bayani da idan ko ko gurgurdan menene ne ga ya ne zara a cikin matar farajin matarsa wanka ya wajaba ko ne idan yaya ne duk suka yi bayani ba shi daya abin da ke kowa ya sani ne ba ya bukatun bayani ko alhamdulillah قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح قال وقد روي في هذا وقد روي هذا الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه يجي وانا رواية عن روانا حديث عن روانا لك أن عائشة تجمع الله تبقى في إذا جاوز القتال المثال فقد وجب الغسل وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتشين مغنى من يمن يما لمن يجين صحابة من صلى الله عليه وسلم أتجين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والفقهاء من التابعين من يمن فقهاء في التابعين ومن بعدهم كوائل السنبايا مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق qalu suka ce idan ka san kitana ne wa jabal babu ma ja annal ma'a min al ma'i yace babu da ke bayani ja al'amarin yadda ya kasance aka ce wanka ba za a yi ba sai an fitar da mani wasu malaman ta ce a'a wannan hukunci wancan aka yi wannan kuma ina ma'anarsa suka ce sai a fassara shi da mafarki in mutum ya mafarki ya sami da mace in ba ya zikar da mani ba wanka da kama ba haka ba ne قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا يونس ابن يزيد عن الزهري عن سالم بن سالم عن عن ابي بن كعب قال انما كان الماء من الماء رخصه في اول الاسلام ابي بن كعب ai cewa mutum ba zai wankan janaba ba in ya sa sai ya fitar da mani yace da sassauci ne farkon musulunci kun manuhi anha sa'annan aka yi hanyar kan haka aka yi al'amar ya tabbata cewa ba sai mutum ya fitar da mani ba matsayin sa da matarsa matarsa a wanka ya ya ba. قال حدثنا عمرو بن المدين قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد مثله قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وانما كان الماء من الماء في اول الاسلام يجي ايضا فدرولنا ruwa daga ruwa ne ma'ana ruwan wanka na wajaba ne in aka fitar da ruwan mani a cikin saduwa kuma da suka ba da zalika yace sa'an nan daga baya aka soke aka shafe wannan hukunci وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبي بن كعب ورافع بن خليل والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يأتي mafi yawancin malamai a kan haka suka cewa wannan hukunci wannan da cewa ba za a yi mutum yi da matarsa ba zai wanka ba sai da hukumani ma'ana al'amari ne farkon al'amari ne ne amma da baya an على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا يموت يسا لما تسا معنا ومكايا وجب ولا بسر منيما قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا شريف عن عن ابي الجحا عن ابي الجحاف عن عكرمة عن ابن عباس قال انما الماء من الماء في الاحتلال يدعي عبد الله بن عباس اي فتسوى فذا اي وانكابا sai in mani ya fita yace wannan cikin mafarki ne don mutum ya mafarki ya saduwa da mace ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba da ya tashi sai ga bai fitar da mani ba wani ne a kan sai wanka da mutum ba a kan sai wanka amma in mutum ya mafarki yana saduwa da mace sai ya fitar da mani wani ne a kan sai wanka ko mutum ya yi barci yawa gari bai tuna wani mafarki ne ba sai ya gama ni tare da shi wani ne ya wanka. قال أبو إسحاق سمعت جارون يقول سمعت وكيعا يقول لم نجد هذا الحديث إلا عند كريم قال أبو إسحاق وأبو الجحافي اسمه داوود ابن أبي عوف ويروى عن سفيان الثوري قال حدثنا أبو الجحافي وقال مرضيا قال أبو إسحاق وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة وأبي وأبي أيوب وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء من الماء su ko da yake wasu malamai suna ganin wannan hadisi al-maqam min al-mali bai inganta ba babu ma ja'a fi man yastaybihu fa yara balal yace babin da ke bayani babin da yazo a cikin hukuncin wanda ya farka ya tashi daga barci sai ya ga ya ga danshi a jikinsa ko a rigarsa ko wandansa ko tuban da ya kwana a ciki wala ya zukuru ihtilama amma ba bai tuna wani mafarki da ya ba shi dai ya abu ya zaki to wannan shi da yayi in maniyi ne wajibi ne wanda ba na dai sai ya tuna ya mafarki ba amma in ba maniyi ba ne ya zama ko maniyi ne ko wani abu ba sai ya yi wanka ba mala حدثنا احمد بن قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن عبد الله بن عمر هو العمري عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشه قالت wanda waɗannan su alƙasir ibn muhammad zuwa da su ne manya-manyan الفقهاء ake عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنبي من الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الملل ولا يذكر اختلافا أن تنبي من زي الله غني زي سام دنشي ko jikewa a wajen al'aurarsa amma ya kasa tuna cewa shin jiya da yake bacci ya yi mafarki ya sa ta mace وعن الرجل يرى أنه قد استلم ولم يجد مللا أما تنبيا كما مسلم زي يا يا مفركي كاتينا غني يا يا مفركي أما لي واي باب مني لي قال لا غسل عليه يتي با واجب بني يوانكا قالت أم سلمة سي أم سلمة تسي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم هل شر على المرأة ترى ذلك غسل sai kuma sallama ta ya Allah mace ma sai mafarki ta gama ni za ta yi wanka qala na'am innan nisaa da aka ka mai Allah ya faɗa sai kuma ya Allah mace ma na sai namiji na saduwa da ita har ta da mani wanka za ta zai wanka sai ba za ta yi za ta yi wanka ai inna ma inna nisaa shaqa'iqur rijal ai mata ƴan uwan maza ne aka suke a cikin hukuncin shari'a ba haka bane قال أبو عيسى وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد بن عمر حديث عائشة الرجل يجد البلل ولا يذكر الكلام وعبد الله ابن عمر ضعفه يحيى بن سعيد من قبل ابنه في الحديث يأتي ولكن رواية مؤمن سروي ولا حديث يحيى بن سعيد القصاد يا ضعفه من قبل ابنه في الحديث معناه أن ضعف الشيوخ لم نسلم مسمى أسباب رد الحديث تنقسم إلى مردود لسقط ومردود لفعل المقبول والمردود من الحديث والمردود قسمان مردود لسقط ومردود لفعل والمردود لسقط خمسة أنواع الإرسال الالتزام الإيصال التدليس التعليم والمردود لفعل عشرة خمسة تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط أما الخمسة المتعلقة بالعدالة كذب الراوي تهمته بالكذب فسقه بدعته جهالته أما الخمسة المتعلقة بالحفظ هو وهمه سوق الحفظ وكثرة الغفلة وسوق الحفظ إلى آخر ما جاء معنى hadisi ana kin karban shi saboda sababi guda biyu ko dai an samu jibi cikin sanadin ko ko a'a ba a samu jibi cikin sanadin ba amma cikin malaman da suka rawaito akwai magana a cikin wani wannan magana da aka ce a cikin wani ya kasu kashi biyu ko dai ya danganci adalarsa ko ko a'a ya danganci kiyaye kiyayewa to sai ya zama duk sababin da ke sa a cikin karban hadisi guda nawa kenan guda goma sha biyar guda biyar sun danganci bibi irsali inkisali bali a tallifi a tale guda biyar kuma sun danganci adana, guda biyar sun danganci azab saboda sharuɗan karɓar hadisi su ne ittisalin sanad al-adala tamamu zab waɗannan sharuɗai guda uku suna da matuƙar muhimmanci sama da sharuɗai da suka guda biyu to a ittisalin sanad duk sa'an da aka samu rashin ittisali sanad shi ake ce makidi shine ko da ya zama mursali ko muqaddimi ko mursali ko mu'addi mudallaci ko mu'allif wannan sababi ne da ke sa ake karban hadisi amma shin ɗaya akwai bambanci tsakanin waɗannan da suke sun danganci gini guda biyar wannan ba su da tsanani kamar waɗannan guda goma waɗannan guda goma kuma daban-daban suke wanda suka danganci abin da ya danganci adala ya fi tsanani da abin da ya danganci ba saboda adala har abada ba in aka rasa adala rashin adala kuma shine ko mai riwaya don makarya ko ana tuhumar sa da karya ko fasiki ne ko dan bid'a ne ko wajja ba majhuli ne ba a kai shi ba mun gane المتعلقة بالعدالة هي كذب الرجل تهمته بالكذب فسقه بدعته جهالته waɗannan abubuwa guda biyar ba ta da suna da matukar tsanani da muni mana duk sanadin da aka samu karyaci a ciki da sai su su dubu akwai wani makaryaci a ciki wannan sanade akwai mutane sai a ciki da sun kai duk ba su da amfani haka ba ta tanki haka kuma da tsariya haka kaza ba ta da bid'a da tsaya mun gane ko amma sanadin da aka yi karbar saboda bibi irsali ko intizai ko irzali ko tajlisi ko ta'lisi in aka samu ya ta wuta wata hanya ma'ana in suka haɗu za su samu hasan dai ko hasan mun gane ko to amma wai guda biyar a الشرط الأول استثال الصدق الشرط الثاني العدالة ومترادف العدالة كل وإن كان مدافعا من الكذب والتهمة والفتن والبدع والجهالة الشرط الثالث تمام الصدق ومترادف تمام الصدق هو وهم الراوي سوء شركه وأن كثرة الغفلة وأن سوء مدافعا أسباب الرد تسخذ مدافعا بيرنا كأن فيه تجيب biyar na ta'allake da karni da ala'adar biyar na ta'allake da rashin tsaf to shi yasa yake min kibali hinki ta bangaren izinsa wannan zai sa a soki sanadin a karba amma shi malamin ba abin da ya same shi yana da cikakken mutunci tunda da ba masallaci bane ba tuhu ba a kuma da kariya ba fasiki bane ba dan bid'a bane ba majhuli bane abin da ya faru shine karshen al'amari an samu ya haddasa tara karfin kokolwarsa ya rabu an same shi yana kuskure yana kurakurai to saboda wannan kuskure ne ke yi ba za a karbi hadisi ba وهو خير غير وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم akwai malaka ta daji abdullahi ibn umar ai ba lalle Abdullahi bin Umar shi shi ne cikin sahabi kare ba Abdullahi abajina suna da yawa ibnu Umar ibnu Fulani ibnu Fulani mun gane ko ba ka san akwai eh, Abdullahi n'a Umar ba ya burge kai ma ga shi da kudin sa da Abdullahi kai ma sunan ka Umar sai ma Abdullahi da Umar kenan to nan dai ne zama kamar yin sahabi wa wal garwaji min alami min afami nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina idza taqaba rajulu fara'a billahi annahu yaqtasu yace malamai sun ce in mutum ya waye gari ya ga dai ko jikewa a marasa ko a wani bangare sai eh, in ya tabbatar da mani ne wajibi ne a kan sai wanka wa huwa qawlu sufyan al-thawri wa ahmad وقال بعض أهل العلم من التابعين إنما يجب عليه الغسل إذا كانت الذلة ذلة نطفة وهو قول الشافعي وإسحاق إيه أبن مكفلاك وإذا رأى احتلاما ولم يرى ذلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم yace amma ne mafarki ga shi yana saduwa da mutum ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba amma bai fitar da maniyyi ba ya tashi lafiya ya tashi lafiya sakarau bai fitar da ba ba ba wanka a kansa باب ما جاء في المني والمذي أو المذي والمذي banda littafin hadisi ina za ka bi kana duk abin da baka taba tsammani ba sai an dauko an tattace maka an bayyana maka menene yace abin da yazo menene ma maniki menene masiki menene hukunci menene yake yake ta'allake da su almani da mazi menene mani menene mazi sa'annan wani hukunci ke rataye da su sai a ce maka mani ya fi wanka mazi ne alwala su sa'an aka zo shin mani na jasa ne ko na jasa ne ko ba na jasa ba masihi dai an yi jima'i na jisa ne amma mani na jisa ne ko ba na jisa bane malamai mafi yawa na jisa su inganci mani ba na jisa bane wai su malamai suka ce mani na jisa ne insha Allah kuma yadda za mu karatu yace babu ma ja'a fil mani wal mad al bi fathi al mim wa kasr al nun wa tashdid al ya akhir al huruf wa huwa 'amun abin da ake ce mani shi ya hada ya shimaru ma arrajuli wa ma almar'ati ya hada maniyin namiji da maniyin mace wala hu qawasim yurafu biha wai akwai bambanci tsakanin fitan maniyi da fitan maziyi da ake bambanci cewa wannan maniyi ne wannan maziyi ne ihdaha yace abin da yace alamomin da ke nuna cewa wannan maniyi ne al-khuruju bi sha'awatin ma'a al-futuri aqli ya ce shi hawaye tsanani sai maniyi ya fito Mani na fitowa sai ka kana jin wata kasala jikin ka ɗin yanke kana jin to wannan yake alama ce ta mani amma masi ba haka za ka ji ba mun gane ko a tsaniyar alama ta biyu a raɗiha ka raɗiha ta tsanani wai za ka ga ƙarshen mani eh, ɗoyin mani da ban yake kamar ɗoyin ɗanyen kamar yadda kowa ya sani a tsaniyar alama ta uku al-khuruj bi dakbin wa tafa'at yace alama ta uku mani ba kawai mazi bane da zai salalo ya zubo ya shiga a'a mani wai yana fitowa ne yana kurkuduwa haka ya fito to ko to ko to yake shine ya nuna cewa alama mani ne hada kulluhu fi mani ya rajuli yace wannan duk alamomi ne da ke nuna namiji cewa wannan mani ne ya fito da karfi da sha'awa bayan ya fito sai mutum ya rinka jin kasala a sa shi yasa aka wajen dama ka je kai wanka saboda ka saka ka samu kuma kaza kaza yace wa'annan alamomi duk alamomi ne na maniyin miji duka sai ruwa ne mai kauri amma maniyin wa amma mar'atu fa huwa asfar duka sai amma mace maniyin ta fasu fasu ne kuma ba shi da kauri kamar yadda namiji to sai aka samu wahala namiji zai iya bambanta wannan abin da ya fi maziyi ne da masu uku ne mani maziyi wani. mun gane ko maniyi na da suke san cewa wannan maniyi ne saboda an ce zai fito da tsananin sha'awa yana fitowa sai ka dika kasala sa'annan kuma gaba yana tun fitowa ne to in ko su uku haka ba su ɗaya ke fitowa ba mun gane ko sa'annan sauran alamomi aka ce ruwa ne mai kauri kaza kaza to maniyi mace sai aka ce ba haka yake ba shi sai ya zama kusan shi da maniyi ɗin ɗaya ne to sai mace ta shiga cikin wahala kuma ba zai fito yadda aka siffata maniyin namiji ba to sai mace ta samu wahala a lokacin da namiji lokacin da yake wasa da matarsa duk abin da ya fito mazi ne ya sani mani ne ya sani to mace lokacin da take wasa da mijinta abin da ya fito mata yaya za ta yi taban mata maniyi ne sai ta yi wanka ko mazi ne ba wanka za ta yi ba yana faruwa ko baya faruwa yana faruwa ya za a bambanta cewa wannan wasan ya kai a ce mani ne fito sai wanka ko kuma a masiyi ne ba sai ta yi wanka ba duk da ya sai nuna sifan mani namiji kuma ya fito fili amma sifan mani mace sai ya kusa kama da masiyi sai ce ruwa ne fasifafi kuma ba shi da kauri da ai sifan masiyi mun gane ko وهو أكبر رقيق كذا في النوم وأما المزي أما كما كاغا مزي wa huwa al-ma'u ar shine ruwa wanda ke ba shi da kauri kamar mani allazi yakhruju inda shahawati az-za'ifa wal mula'aba shi yana fitowa ne ba sai shawa ya kai nesa ba a lokacin da ake wasanni yakan fitowa wa nahu ya ga gairi ta fitowa ba tun fitowa yake ba wal wadiyu abin da ake cewa wadi kuma huwa ma'un abyadu kadrun la ra'ihata lahu yahruju ba'da al-qawli fa mujiban lil-wudu'i lil-ghusl yace wadi kuma ruwa ne da yake fitowa ko da yawa bayan mutum ya yi fitsari sai kaga wani ruwa ya fito fari to aka ce shine wadi mafi yawancin wannan yawan gabar ciki ka mutum ya jima bai aure ba ko ya jima ba shi da mata shine gaba ɗaya wani lokaci masiyar wadiyar wani ya da ya shiga cikin halin halin kakanika amma wannan mazi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata shabal ya ku taron matasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira yace ya ku taron matasa ma'ana yau manzo Allah da matasa yake kenan ya ma'ashar shabab ya ku taron matasa man istafa minkum al-ba'ata falyatazawwaj wanda ke da iko yana sha'awar mace yana da hali manzo Allah ya falliyata zawwaj ya aure fa innahu aghaqqu lil basari wa ahsanu lil basari saboda kai aure ba lokar ma da mutane ba lokar ya mutane ka san idanunka ka san farjinka dama Da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yasmani ma baina lahayhi bi a azmanna da mutane. wanda ya lamunce min farajinsa da harkinsa ma'ana manzo Allah ya zalla mun musu aljanna sai manzo Allah ya ce fa innahu aqaful al-basri wa ahsanu al-farj sai suka da kai aure ka je ka aure mata wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ganin suna ganin da sahabbai sai ta tashi shiga gida sai ga manzo Allah ya yi wanka yana zaune sai yake wata mata ce shine na ta ji dan shine nan ta ji gida duk sa'an da ɗayan ku ya kamata za ta ɗauki hankalin shi shedan zai zai mata masa ka tashi ka shiga wajen matan duk abin da wannan ke tare da shi ita ma matan tana duk abin ba mace ba mace ce matan tana ce mace abin da wannan ke da shi wannan sai dai bambanci a wajen da ya ka kura mata baka ba ta bar walwala ba ba ta fakewa ba ta kayan fakiya ba ta da menene wannan ko kullun ta ji ta biya haraji tana son ta kan cike a kanta sai ta yi wanka ta yi tafi tafi ta daura a tamfa a raza ta yi ko ta ya za ta yi kullun sai ta ta wai dan a kanta ko sai ta biya haraji a kalle ta kyauta kuma ta biya haraji za a kalle ta za a nan ana nan yau gobe bibi shekaru tana tafiya shekaru tana tafiya sai da kyau ruwan kyau ya zo ya kare in ta fito kan hanya ma ba wanda zai karbe ta a lokacin zaki kake ki nemi sallaya da karbi da take kuma ga Allah lokacin da ka zama tumma lokacin da kike da kuruciya kan son kowa kin wanda ya rasa ba ki dauki kanki ba Allah ba ki ce ki aure ki ibada a a wannan duk ba zai yi ba din da in kin taka hanya kin bi kan ki wannan zai kalle ki wannan zai kalle ki wannan zai kalle ki shine abin da kike so kenan sheki ki ta kallon yau gobe dini gata shi shekara biyar shekara goma zai iya kyau in kin kai shekara talatin da biyar arba'in shi ke nan sai ga eh, yayin ya bullo sai ga wanda ya fara shi ke nan wanda ma'ana farin cikin na raguwa ke kina ta kullum kyan kina raguwa ruwan kyau na raguwa kuruciya na raguwa har ki zo ki waye gari inda da za ki bi mutum duk kowa ka zaki in kin bi ba wanda zai san ma kin bullo in ba wanda zai san kin taho ba wanda zai san ga ki tafi saboda me tunda ba ke ke bautar mata ba a lokacin da kike yin wannan abubuwa a lokacin ba su sani ba an haifi waɗansu su ma suna tasowa sai kina tafiya su suna tasowa kin zo kin kai lokacin da su ake son a kalla ba ke ba kike nan ba ki da amfani ma'ana kuruce ki duk kin tafiyar da ita a cikin a cikin hasara a sa'an nan yanzu zaki zaki dawo da Allah in zama sun ma babu da ki baki ki ba duk sa'an da ka dawo ga Allah Allah zai karbe shi da musulunci yana da daddaku duk sa'an da ka gama shirkin ka in ka dawo Allah zai karbe ka amma abin da ake so ka dawo dawo na gaskiya ba na munafunci da karya ba sai ba za ka ce duk wanda ya kashe ya gaba za ta fitine ya tashi shiga wurin matarsa duk abin da ke tare da wannan yana tare da wancan abin da ke dauke maka hankali dama ta jikinta dama ta nan tana ta kai ma koya ma matarsa to mata ta fita tana gida tana walwala gaba ta dama ta kai ta dawo abin da wannan ke yake da amma ka ta fara mata da ta shigo gida tana jin tsoro kamar mage ta takura nan ga nan ana kiwo nan ana tashin hankali nan ana fitina ya za a yi ba yadda za a yi kyan da ka gani a kan ciki ka ɗauko tana fitar da ta gida ta lalata masa rayuwa kenan har abada babu walwala ba abincin kirki ba kalamin kirki ba kwantar da hankali gane ne ka shigo gida ka yi fushi sai zage zage kuma duk ƙarya duk a lokacin da bukatar ta sake lallace ke sai ya gama kai ka wula da ita ba ta isa ba menene a lokacin da rashin lafiyar kai ta ci minti nawa ta magance ka ta ci ta hada ka da barci sai yin ba sai mai nan sai ka gama sai alhalin jini ya tashi ya sa kula ya sa kowa ne ya sa bai an kulle da sai kushi ai abin kunya kai din da ake kallon ka kuma ta hada ka da fitari shine yanzu ka tashi ka sa ka sa ka za ka yi shine shi nan sai tsawa sai zaki zaki ai ai abin da ake so yi mutum da ita sai ma abin da ake so yi mutum da miji kowa ya girma kowa duk inda kai da daraja manzon Allah ya fi ka amma matar su ya rasulan nahi menene kaza kaza ya bai hakan ba a jira da mutum ba a jira da matar za su samu sakewa su har su faɗi duk abin da suke gani har mace ta zo ummu sulaimu yanzu ka ce ya rasulullahi inna Allah la yastahi min al-haq wannan na da zai na nan kenan kace ya manzo Allah Allah ba ya karban jin kunya a cikin neman gaskiya kace kana kana neman sanin addini kace kana jin kunya kaza sai ta tambaye abin da yake magana ce mai nauyi amma da yake ya da kanta addini sai ta tambaya manzo Allah Allah sai ya fayyace masa komai yadda yake kun gane ko yake sa ba ya da zafi duk inda kai wallahi tallahi Allah mai ɗauki sarki cewa ya hunna libasun lahu wa antum libasun lahunna وجعل بينكم مودة ورحمة إلى معنى وجعل بينكم المودة إلى معنى المودة في الأوساط ورحمة إلى معنى الرحمة a lokacin da na tsanani na tsanani ka buga kada ka bura kada ne dawo kan sunna in za ka gida yin sallah da su ba tare da iyalan kamata ka ta tashi yin sallah kuma da ka gani kai masa sallama kai masa sauka abubuwa da kake rena ka kanana su ne suke taruwa sai su kawo albarka amma duk kai ka tashi ka ga yadda ke kai kenan a gidan ke nan jin daɗi ya ga wannan matar za ka duk inda ta kai da kyau da ka ɗauko ta kana shiga da ita gidan ya ga ba za ka taɓa gani ba kuma har abada sai manzo Allah ce saboda shedan in mace ta gabatu sai shedan ya je rufa mata kyau duk za a danganta sai kana lissafi kamar ta kuma ina ma da ma ta tara ina ma da kaza kaza ina ma da kaza kaza shi ke nan ka gama yawo ka je ka aure wani ka aure wani ka kai Allah ya roƙa yin da kunna a yadda an Allah kuma in za ka shiga yi ma iyalan ka sallama tattauna in aka yi asuba ya kai da su wasu za su yi ya yi kai kai sallah wa abu ahlaka fi salati wa sabbi ala na nas'aluka rizqan na nas'aluka narzuka haka Allah ya ce mu za mu azurta ka ba kai ba za ka yi azurta ba abubuwa da sai ka bi sunna mai manzon Allah yake zai shiga me yake zai fita ya yake wayan abin da yake sai ya saka gani sai ga Allah yana kawo sauki yana kawo sauki sai ka kawo kuri sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai ba ka kwaje da za ka kore shi dan a gidanka a ko ina sai dan na fita sai ka sunna ta tabbata a gidanka sai ka hakki da'iman ana ganin rayuwa irin ta ba a gidanka shi ne albarka ya tabbata manzon Allah zai ce duk wanda ya rufe laraba za a ne ya tashi da wurin mata duk abin da wanda ke karar su ne ba ta da idan da an kusa ne wannan kadar da ba da ta karda karda ta karda ta karda yau da na yi wani turki ma har yi kada ya kun yi fata ba ta kusa ba ba da kada yace ayati hadra jawatahu kuma ta kula wajen ya manzo Allah yanzu kai mu yaje biya bukatar sa ya saka matar sa ya ji dadi mu ji dadi kuma a baki dada ya manzo Allah ce ayya to ka ba ni labari mana ina sanye ne fa sabon ya ce, me zai faru da fasikan yaje aka ce azaba zalimi za a baki haka ne zai halarci Allah ya baki dada waye Allah adalci da karamci da baiwa ba wanda yake وفي لقمة تجعلها في امرأتك لكن allawman mu abinci da za ka ba matarka to wannan akwai rufa ta ji alha fi timra atika ina ma ta ji alha fi timra atika ka ba ta abinci ko ka dauka da tukare ka saka mata za ka yi mamaki don ba al'adar ka bace ka saba ba ba jin goma jira ke kawo ji ka ci ka taba cin abinci da da matarka ba ko Thank you. za a jarraba jarraba ba wanda ya taba jarraba rayuwar kamanta rayuwar manzon Allah bai jira ba wallahi wannan rayuwa ba cikin duhu take Allah ya kuma manzon Allah ya rafa har ana da kasa ba manzon Allah ka kai da jin dadin duniya har abada kada ka fata mutan ka lokaci tare kudi tare mai tare sarauta tare jama'a yanzu ma da fitina ta fito fili dukiyar kana tara sai ka mutu gaba ba abin da za ka ke tsaye wata suna kuma me me me zai me kuma zai dauki hankalin mutane sun za ka zalimi Allah ya ce wa ma da zalimin min asba wallahi tallahi ba wanda zai ki nasara wallahi ba wanda zai zalunci ki nasara Allah ce wai wa ma da zalimin min asba inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama wa ma rabbuka bi zallamin